إنما يخشى الله من عباده العلماء wannan sandar gunki ce ‘yan babu ta ba a zama me yasa ‘yan kwan aro demokaradiyya ba mu ce ku yi addinin musulunci ba ku aro demokaradiyya ɗin amma a zo a sa doka tunda doka ce ta ɗan adam a ce zama abin da ke constituting ɗin zama a majalisa dole alal aƙalla sai an samu principal officers cikin out of goma ne ko a ce cikin out of goma alal aƙalla sai an samu bakwai sannan za a iya considering ɗin zama na majalisa ya zaune ba wai sanda ba kila kun gane abin da nake nufi sai a sa wannan doka don haka duk ɗin ana son majalisa ta zauna alal aƙalla cikin principal officers na majalisa dole sai suna nan sannan za a iya eh, la'akari da wannan zama is abin nan is me legality na wannan zaman amma wata sanda wani gunki an zo azata wadda kuma 'yan kazo sai ka zo ka mata rukuyi ka gaishe ta 'yan zakana kawai an mai da mutane wawaye ai ba majalisa ɗaya ba ku koma gidan soja ko gidan soja akwai dabbanci da dakikanci wanda abubuwa da yawa babu musulunci cikinsu sai haka wasu sun abin nan wasu kunama ce abin nan ake wa hidima akwai masu kunama akwai masu doki ko ba haka ba akwai mai kuma eh yanzu wani na ce ai malam bai san yadda abin shi ke kawai yadda yake kun gane ko ka faɗi in ba ɗabi'a ce ta wauta ba an wautar da kai mutum ɗan shekara arba'in hamsin yana soja ana wautar da shi da wani doki wai ana mai shi ma kami aka yi mashi doki ko abin nan ko wata kunama can to don haka duk abubuwa ne na maguzanci su ne har yanzu ba a ɗauraye ba duka abubuwa ne na maguzanci wanda ba a ɗauraye ba kun gani wato mu da muka aro wannan turawa inda suka fi mu basira shine da suka aro system daga ko ina all over the world sai suka saka shi daidai da zai tafi da yanayi na al'ada su da addinin su to amma mu da muka tashi arowa sai muka aro gaba ɗai 100% kuma idan aka cire wani abu kamar demokuraɗiyya ta yi ba tsari ne na mulki ba turawa ɗin nan farare ne suna da al'adu ba abinci ɗaya muke ci da su ba geographically location ɗinmu ba ɗaya ba a background ɗinmu ba ɗaya ba to don mi za mu ce abin da bature ya yi ko wani jaffata dole sai mun yi la'akari da shi iyakar dakikanci kenan yanzu wannan child right act act nan da wasu suke ta abin nan cewa a zo a yi domesticating ɗin shi child right act ina ke dacewa da mu mu da muke da extended family mu da muke da tarbiyya ta musulunci wanda su wa'ancan babu shi kowa on his own yake in ma ba yanzu da family ya zama an lalata an fatattaka family jama'a me muke bukata wannan abubuwa nasu to don haka abubuwa yanzu ku duba ko abubuwan nan na kotu da ake abin nan sai haga mutum yanzu mu al'adar munan a najeriya mafi yawa cikin sanyi muke amma alƙali ka gane yana ta fama da wannan gawun ɗin wani ma wari shige wai dole sai ya sashi sannan yake abin nan shi ma alƙali din wani lauya shigo bai yi wannan shirin ba yanzu na ko rashi fita kun gane ko kamar mutum ya zo ya zo sallah ne a kotu kamar ka zo sallah a masallaci zandare haka yake kamar ka je kotu ba ka yi wannan shiri ba wai ka tashi ka ce wai my wani my